amfani da wannan dama ne ni ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da saduwa a wani sabon shirin na filin zaɓi sanka daga nan sashin Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Katin farko ashirin na karɓo shi ne daga wajen Habu injiniya lange-lange, makaniki a sabon garin gashuwa jihar Yobe tarayyar Najeriya, wanda ya buƙaci a gaida masa da mai ɗakinsa wato Madan Ailo Habu Bakaniki da kuma Alhaji Gambaringi mai yankan farce. sai matarsa madan Zainabu Abu yana gaida Alhaji Hamisu mai kayan miya da kuma Malam Mustapha mai kayan miya da matarsa madan Kande Mustapha Yana gaida malam malam mai zanen hula gwalado da Alhaji Sani mai kayan miya. Daga ƙarshe ya ce a gaida masa da Ismaila na Alhaji Awwalu Tabako da fatan sun ji kuma dukkansu suna nan cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Habu injiniya lange-lange makanike sabon garin gashuwa a jihar Yobe, tarayyar Najeriya. Sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum Malama mai kuɗi matar shugaba Muhammadu Gande Faya Service Sokoto a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Ta kuma buƙaci a gaida mata da matar shugaba Sani Adudu tawa jamhuriyar Nijar da Aishatu matar Haruna mai shayi a zare sai Sa'adu matar Umaru Asara GNTC a Karagana. Tana gaida ta bawa matar Alhassan ɗanta ta NNPC Depo Jos tana gaida Lami matar PRO Yunusa Alhassan 1004 Victoria Island Lagos, tana gaida matar Bala mai kifi layin zana jos da binta matar Alhaji Audu Tela Obalande Lagos da kuma Hajiya Kyauta da Hajiya Aisha matan Alhaji Garba ƙauye fara kantin kwari Kano. Tana gaida ‘yar babansu matar Audu na Yalwa mai abokan rani Sani Kano. sannan kuma daga ƙarshe ta ce a gaida mata da matan garba lolo layin zana jos da fatan dukkan su sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su ita ce malama mai kuɗi matar shugaba muhammad gande fire service Sakkwato jihar Sakkwato tarayyar Najeriya. Kafin ku ji faifan da ke bisa injin sai na karanto gaisuwa da fatan alheri da na karɓo shi daga wajen Alhaji Umar Forever Gashuwa. a jihar Yobe tarayyar Najeriya wanda ya buƙaci a gaida masa da Badamasi Aliyu Rijiyar Lemu da Adam A. Adam Gashuwa da Yusuf Muhammad Gagarawa da kuma Buba Mai Goro Gashuwa. Yana gaida Alhaji Aminu Bukari da Kwaro Jamhuriyar Nijar da Adamu Aliyu Amo Katsina da kuma Yusuf Babaji Jalam. yana gaida shamaki ubali mai lalle kasuwar gashuwa da isa ramin hudu Hadeja da kuma Isa mai kati gashuwa da Baffa Idris Askira da Rilwanu Tijjani Askira da Aliyu Kafayos da kuma Muhammad Babangida gashuwa. Sannan daga ƙarshe ya ce yana gaida Alhaji Ado Yaro YBC da Maturu da 'yan ƙungiyar zaɓi sonka na garin gashuwa baki ɗaya da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Alhaji Umar Forever gashuwa. masu sauraro ga faifan farko. तुम लड़की हो मैं लड़का Madalla. Filin zaɓi son kaya daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin ya karɓo gaisuwa da fatan alheri daga wajen MK mai Kano kuka ɗaya gama Kano a jihar Kano tarayyar Najeriya. ya kuma buƙaci da a gaida masa da injiniya mai damma kuci sakataren zaɓi sanka na mayyama ƙaramar hukumar mayyama a jihar Kebbi. Yana gaida zaƙi ɗan kwanci sakataren jin daɗi na jihar Kebbi da lawan ono mayankan jimaita a jihar Adamawa. Yana gaida shugaban ƙungiyar zaɓi sanka na ƙaramar hukumar Kumbotso wato Malam Umar Mai Goro Mariri da shugaba Malam Malam Mai Zanen Hula Gwalolo a jihar Bauchi. Yana gaida Alhaji Bala Mai Katako Na'iba 'yan Katako jihar Kano. Yana gaida Salisu Doron Kuɗi Uban Manira kasuwar 'yan Kaba Kano. Sannan yana gaida Shehu baya ji ɗan ƙungiyar zaɓi sanka. Daga ƙarshe ya ce a gaida masa da hajiya ingin dawo mai masa kuci a jihar Kebbi tarayyar Najeriya da fatan dukkan su sun ji kuma za su kasance cikin ƙocin lafiya mai gaishe su shine MK mai Kano kuka ɗaya gama jihar Kano tarayyar Najeriya. Sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum wato Yahaya na Madina Dakar Club Zumunci Dakar Senegal ya kuma buƙaci a gaida masa da shugaba Mamudu Lamido Damsa mai kantin turame a Duwala, jamhuriyar Kamaru. Yana gaida mataimakin shugaba Isa Musa Bertuwa Kamaru da magatakarda Abdullahi Jibrila a Kirbi, Kamaru. Yana gaida mai ba da shawara Muhammad Shama Adimako Kamaru da Musa Manga a Bertuwa Kamaru da kakaki Muhammad Awal Ungwal Kamaru, sai maji daɗin ƙungiya Ahmed Sarki a Kirbi Kamaru da Muhammadu Malin Ungwal Kamaru da kuma mai ba da shawara Alhaji Abdulsalam Marwa a Kamaru. Yana gaida Gwani Mustapha a Ngwadere Adamawa Kamaru. da kuma ya'u zan Bertuwa Kamaru, sai Dawuda mai nama a Bertuwa da Yusuf mai gwanjo Bertuwa da Inusa da Lailu Yo Kaduma Kamaru. Daga ƙarshe ya ce a gaida musu da Ibrahim wanzam Yo Kaduma Kamaru da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine na Madina Yahaya Club Zumunci Dakar Senegal. Kafin ku ji faifan da ke bisa injin sai na karanto gaisuwa da fatan alheri da na karɓo daga wajen Bashar Ahmad Dange Shuni a jihar Sokoto, ya kuma buƙaci a gaida masa da likita bokan turai Rilwanu Fajardu Dange Shuni, yana gaida iyalinsa da kuma Comrade Bishir Dauda Katsina da Ɗahiru Arzika Dange da Aliyu Abdullahi Dange. da Baba Ibrahim mai ruwa tashar Wababe Dange, sannan kuma ya ce a gaida masa da ƙasimu, sardaunan matasa a Sadda Sokoto da Hassan Muhammad Binanci unguwar magajin gari Sokoto tarayyar Najeriya da fatan dukkansu sun ji kuma suna nan cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Bashar Ahmad Dange Shuni jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Masauraro ga faifan da ke bisa injin. la madalla sannan ku da jamurin sauraron filin zaɓi sanka daga nan sashin Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin da ke birnin Beijing. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Yahaya Abubakar Karfi Malumfashi kuma ya buƙaci a gaida masa da Adamu Aliyu Amo Katsina da mai nasara nasara funtuwa sai sani shaga kofan ƙaura Katsina. Yana gaida Aminu ɗan Kaduna Amanawa da Mudassir Sani birnin Kebbi da Hakilu Zamani Almajira Malumfashi da Aminu Alhaji Bukari da Kwaro Nijar. Yana gaida Hafizu balarabu Kusau da Abubakar Lawal Abubakar Daura yana gaida Sanayat Yahaya Abubakar Karfi da dukkan ma'aikatan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin CRI da kuma malaman makarantar sakandare na je kaka dawo na garin Karfi a malumfashi jihar Katsina da fatan dukkansu sun ji kuma suna nan cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Yahaya Abubakar Karfi malumfashi jihar Katsina tarayyar Najeriya. Sai kati na gaba da na karɓo daga wajen mai sauraronmu na yau da kullun shugaba Alhaji Sani ɗan kaka mai fanta bakin caji ofis kasuwar sabon gari Kano da ya buƙaci a gaida masa da matarsa wato Fadima binta Alhaji Sani ɗan kaka mai fanta, sannan ya ce a gaida masa da Alhaji Yusufu Tsiga ta fidan unguwar Kanawa, yana gaida likita Alhaji Abarori fage kasuwar mata da Alhaji Awwalu Rimi mai shadda da shugaba Alhaji Ali Elvis na Alhaji Malam Trader da malam malam mai zanen hula gwalolo da kuma shugaba ya uba gobiri daci mai katako yana gaida alhaji ahmed idris rimin tsiwa hakimin rigasa kaduna da alhaji bala kiyalas kibiya da kuma usman dan jarida mai kaji kofar ruwa yana gaida alhaji mustapha sabo dit mazajen zandar daga ƙarshe ya ce a gaida masa da Alhaji Garba na Alhaji Isiya Gaya Gombe da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine shugaba Alhaji Sani ɗan kaka mai fanta bakin caji ofis kasuwar sabon gari Kano jihar Kano tarayyar Najeriya. Sai kati na gaba da na karɓo daga wajen Hassan Muhammad Binanci unguwar magajin gari Sokoto a jihar Sokoto tarayyar Najeriya ya kuma buƙaci a gaida masa da Sani Shaga kofar ƙaura Katsina da Muhammad Ahmad Idris Kabuga da Ali Adamu Jauro Kano da kuma Usman Shitu Mahuta yana gaida comrade Murtala ST Sokoto da Husaini Muhammad Gwadabawa Sokoto da Atahiru Hashin garin Yarima Taraba da Abubakar Lawal Abubakar Daura da Anas Saminu Ja'en Kano. Yana gaida Anas Idris Gada Sokoto da Rilwani Fajardu Danke Shuni sannan ya ce a gaida masa da Lawal Ibrahim Shuni da Balarabe Yusuf Gaji da Kano da kuma Haladu Muhammad Musa Bajuka. da fatan sun ji kuma dukkansu za su kasance cikin goshin lafiya mai gaishe su shine Hassan Muhammad Binance unguwar magajin gari Sokoto a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Masu sauraro ga mabudin kunnuwa. तेरी बातें हैं अच्छा बड़ी तूफानी नहीं ये मौसम दिल का ठुमा डल्ला Kada ku shagala kuna sauraron filin zaɓi sanka kai tsaye da muke watso muku daga nan sashin Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin da ke birnin Beijing. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Malam Yusuf Muhammad ɗan Modibbo bakin kotun kan wuri Sokoto. Ya kuma buƙaci a gaida masa da Comrade Murtala ST Sokoto da Lukman Malami mai hatsi bakin kotun kan wuri Sokoto da Alhaji Aminu Yarima Sokoto da kuma Sabo Tango Asarakawa Sokoto da Al-Mustapha Malam Zubairu ‘yar Katanga Sokoto da Abdullahi Musa Kada Tangaza Sokoto da fatan dukkansu sun ji kuma suna nan cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Malam Yusuf Muhammad Dan Modibo bakin kotun kan wuri a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi. da ya buƙaci a gaida masa da Alhaji Audu Mai Goro Kampala Malam Madori da Sani Usman Isa da Aliyu Tela Bulan Yaƙi da Musa Dijango Kano da kuma Attahiru Hashim da Bashiru Mai Yadi Tambuwan. daga ƙarshe ya ce yana gaida dukkan ma'aikatan CRI Hausa. Da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi. masauraro ga faifan da ke bisa injin. da da do do do do do do do do do fatan alheri yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen Fatima matar Rulwanu Fajaldu ƙaramar hukumar Dange Shuni a jihar Sokoto. Ta kuma buƙaci a gaida mata da Halima Kasimu Aliyu Asadda da Suwaiba Abubakar Sokoto da Anti Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria da Umu Zaidu Bala birnin Kebbi da kuma Rashida Kasimu Fajaldu sai Aishar Mustapha Fajaldu da kuma daga ƙarshe ta ce ba za ta manta da anti Halima Jimrau ba. Da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su ita ce Fatima matar Rilwanu Fajaldu ƙaramar hukumar Dange Shuni a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Kati na gaba yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen baban gida mai 'yan kunne tudun wadari jau a jihar Naija tarayyar Najeriya ya kuma buƙaci a gaida masa da Alhaji Neri ba ka wuni ƙauye ba ka kwana birni da kuma shugaba Yunusa yaro maza bayan mata mina da maji daɗin maginan zazzau baba tanko ƙaura zaria da alhaji garba mai yan kunne sabon garin rijau da kuma alhaji musa sani ɗan hassan alaba lagos sai alhaji altine mai yan kunne sabon garin rijau da bako yaro tela genu ƙaramar hukumar rijau sai kuma Alhaji Umaru Dogo mai da sabuwar kasuwar Rijau da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Sai kati na gaba wanda da shi ne za mu rufe shirin namu na yau da na karɓo shi daga wajen Alhaji Yahaya Salihu shugaban CRI a Kwanga a jihar Nasarawa tarayyar Najeriya wanda ya buƙaci a gaida masa da Muhammad Idi Gargaji ga aje kada fari Gombe da Zaidu Bala ƙofa sabuwa birnin Kebbi da Ado Yaro Gashuwa da kuma ɗan Jummai direba Caranci. Yana gaida burada da Faseskum da Ubayo mai gyaran agogo lafiya, sannan daga nan ya ce a gaida masa da matansa Lami da Mariya da DJ da kuma Adama da dukkan ma'aikatan sashin Hausa na rediyon ƙasar Sin da kuma aƙilu zamani almajirawa mulumfaci da fatan sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya mai gaishe su shine Yahaya Salihu Akwanga CRI Club Akwanga a jihar Nasarawa tarayyar Najeriya da kuma wannan kati da faifan da kuma ke bisa injin muka kammala shirin namu na yau. Kamar kullum Jamila ce ta sada ni da ku ni kuma Fatima Ino Jibril na karanto muku kai tsaye daga nan birnin Beijing mu zama lafiya.

फिर जाने दे पायल का शोर दिल के सब दर पायल का शोर